والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha hudu ko sha biyar kamar da ake sabani nawa ne yau sha nawa eh sha hudu ga watan zulqa'ida watan sha daya a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya matashiyar zancen mu yau kamar yadda na faɗa shine guzurin mahajjata ko kuma jagorar mai haji har ma dai da mai umra wato lattace ko tunatarwa da ta kunshi faɗakarwa dangane da ahammu masa'ilal hajji wal umra wato mafiya mahimmancin matsaloli da suke cikin aikin haji da kuma umara ba don komai ba sai don tunatarwa dangane da yan uwanmu waɗanda ubangiji ta'ala ya yi musu muwafaka za su ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen sauke wannan farali mai girma a cikin musulunci shine aikin haji farko dai mu sani cewa aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar saboda abin da ya tabbata na hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar allah shi kare da gare shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sana wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan wato an gina musulunci kan al'amura guda biyar abu na farko kalmar shahada wadda ta kunshi kadaita Allah kadai da ibada da kuma kadaita manzon Allah da yin da'a yadda Allah kadai ake bauta ma to haka manzon Allah ne kadai mai yin bayanin yadda za a yi bautar abu na biyu tsayar da sallah abu na uku bayar da zakka abu na hudu aikin haji abu na biyar azumin watan ramadana haka ya zo a cikin wannan riwaya da na kawo mana yanzu a wata riwayar za mu ji an fara ambatan azumin ramadan sannan aikin haji shi yasa wata rana da abdullahi dan umar ya faɗi wannan hadisi a gaban waɗansu ɗalibansa ya gabatar da aikin haji kafin ya ambaci azumi sai shi wanda ya ji cikin ɗalibansa ya ce da shi a'a ba azumi ba sannan aikin haji sai manzo Allah ce wa hajji sai abdullahi dan umar kai ce wa hajjil baiti wa sawmi ramadan hakaza sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace a aikin hajjin da za a ambata sanar ramadan haka ji haka na harbato daga bakin manzon Allah wato aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar sannan abu ne wanda yake wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya ba shi iko an ta kiran annabin Allah Ibrahim ne da Allah yake da shi wa azzimtu nas bil hajj ya'tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأذن في الناس بالحج كيف لا أتكن كان متاني في ذو أيك الحج إذا كي wannan shela din ta kuluru ta cewa a zo a aikin haji ya atu kijana mutane za su zo maka waɗansu suna tafiya a ƙasa wa ala kulli damir za su zo maka waɗansu kuma akan dukkan dangin abin hawa bamir abin hawa ya tina min kulli amik za su zo maka daga dukkan wani sako manesanci daga kowane irin rukukin tafiya ta duniya li yashhadu manafi'a lahum dan su samu halartar dangin amfani mai tarin yawa da za su samu a aikin haji wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat kuma dan su ambaci Allah a kwanakin da ake kira al-ayyamul ma'lumat shine aikin haji a ranar haji da kuma kwanaki uku da za su biyo bayan sa ayyamu tashrik da kuma ranar haji su ake kira al ayyamul malumat an gane ko idan kuma an ce ayyamu ma'dudat ko ayyamu tashrik su ne kwanaki guda uku na bayan aikin haji an gane ko amma ayyamu malumat su wannan guda uku hada da yinin ranar idin babbar sallah kenan aikin hajji abin da mai matukar falalar gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda ya aikin haji ba tare da ya kusanci iyalansa ba a cikin kwanakin hajin ba tare da ya aiwatar da wani abu na fasikanci ba ya dawo daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana ga abu ne mai matukar falala sannan duk da wajabcin aikin haji akwai bukatan istifa'a wato samun iko to menene istifa'a ɗin akwai ruwayoyi da waɗansu hadisai da suke nuna abin da kira da istita'a shine azzat war rahila ga abin hawa ga guzuri waɗannan hadisai inda sun inganta da wannan ya zama shine istifa'a to amma a gaskiya wannan ba shine kadai istifa'a ba lalle guzuri yana cikin istifa'a kuma abin hawa a wani lokaci yana zama cikin istifa'a ba ko da lokacin ne abin hawa yake zama cikin su ba abin nan ba domin wanda yake cikin garin maka sai aikin hajji akwai bukatar muna jin hawa ba ba bukatar wannan an gane ko sannan ta iya yiwa ga abin hawa ga guzuri ko mutum baya da kokin lafiya har yanzu kaga babu istifa a kenan ta iya yiwa ga abin hawa ga guzuri sannan yana da kokin lafiyar da zai je aikin hajji amma hanyar da zai je ana yaki misali mun tashi a jirgi sai muka bi sararin samaniyar kasar da zamu keta mu je can ba mu da wata hanya sai nan ana fada ta da a iya harbo jirgin kaga ba mu da istifa'a ke da haka sai mu komo gida a ce kenan abin da ake kira istifa'a ya kunshi karfin jiki ya kunshi amincin hanya ya kunshi guzurin da zai kai mutum ya dawo da shi kuma ya bar iyalinsa gida ba tare da sun tagayyara ba tunda Allah ya ce walillahi ala nas hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin wato ubangiji ta'ala ya wadabta kan mutane hijjul baiti a wata kira'a hajjul baiti ziyarar dakin sa na Ka'aba don aiwatar da tawafi da sa'ayi da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan amma ga wanda yake da ikon tafarki zuwa can din ga wanda ya samu damar zuwa can din abu na farko kenan da kuma abu na biyu abu na farko kasancewar aikin hajji rukuni da kuma wajibi ne abu na biyu kuma kasancewar aikin hajji abu ne mai matukar falala abu na uku ayyukan hajji ana aiwatar da su ne a salo guda uku abinda ake kira al salasa jam'i ne na nusuk nusuk kuma shine kala daga cikin kalolin aikin haji kala na farko ifradi shine kadaitaccen aikin haji kala na biyu kirani shi da aikin haji hada da umara a cakuɗe da juna kala na uku tamattu'i shi ne yin umara a kwanakin haji bayan mutum ya sauke umararta to kuma sai ya zauna cikin tufafinsa na gida kamar ba mai aikin haji ba yana jira sai ranar takwas ga wata sannan kuma ya kulla niyya ya fita don niyyar aikin haji ina fata fahimta wato kinan da ifirani da kuma kirani da kuma tamattu'i wanne ne mafi falala cikin waɗannan ayyukan hajji gaskiyar al'amari aiki mafi falala daga cikin waɗannan nau'ikan aikin hajji yadda dalilan shari'a suka nuna shi ne tamattu'i ga mutumin da bai sami ikon kora dabba daga garinsu ba amma idan mutum na da ikon ya kora dabba daga garinsu tun kafin ya je miƙati ya je da ita har ya yanka a ranar sallah ba tare da wani wahala ba to kaga yayi kirani kenan to a nan gurin sai waɗansu suke tattauna kan cewa da tamattu'i da kirani wanne yafi tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kirani ne sai waɗansu suke ganin shi yafi waɗansu kuma suna ganin a'a ai manzon Allah da kansu duk da yayi kirani ya ce inda za a maido mun da baya ta koma gaba kwanakin da suka shuɗe a ce yanzu za a mai mun su da ban koro dabba ta ba daga Madina da ni ma na taho ba tare da dabbata ba idan na zo na yi tsawafi na yi sa'ayi sai in yi aski na kake umara in sa kayana na gida sai ranar takwas ga wata sannan in kudurniyar aikin haji ya yi kenan ta mutu sai wannan ya nuna fifikon ta mutu kenan ina fata mun fahimta dan haka dai ba tare da tsawaita zance ba ba tare da kawo maganganun maluma da suke waɗansu su ta ifradi waɗansu su ta tamati waɗansu su ta kirani ba tare da tattauna waɗannan dalilan ba a takaitan taƙaicewa aikin haji mafi falala mafi romo shine tabattu wato ka ɗauki umara bayan ka sauke sannan daga baya ka zo ka ɗauki niyyar ka da aikin haji saboda abin da muka gabatar na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi kan daman ba a maganarsa duk da cewa a malikiyance su sun fi rinjayar da ifradi suna ganin shi su falala amma zance mafi inganci da mutu ne su falala saboda abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanan lokacin da manzon Allah zai aikin hajjin sa na ban kwana kuma dama ne na farkon kuma shi ne na ban kwana lokacin da yazo zai wannan aikin hajjin Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo zulhu laifa shi da sahabbai ya ce wanda ya ga dama ya dauki umara kadai idan ya ya sauke sannan ya yi aikin haji kaga kuma sun yi kenan wanda ya ga dama ya ɗauki aikin haji kadai ifradi wanda ya ga dama ya ba mu aikin haji da umara a hada cikin niyyarsa sahabbai suka taho a haka har sai da suka zo wato ainihin suka yi dawafi suka yi sa'ayi sai manzon Allah ya ce musu to dukkan wanda ya taho da ifradi ba tare da ya koro dabba ba dama ifradi ya ɗauko, to da yayi umara Yi aski ko tsaye ya mai da ita umara kadai in ya so ranar takwas ga wata ya sake daukan aikin hajji sai turfafa su duk wanda ya taho da ibrahim sai da manzon Allah ya rusa masa sun banda wanda ya koro dabba daga madina wanda ya taho da kirani an bar masa wanda kuma dama ta mafi ya zo yin shi dama ai ba ransa dama umara ya dauko kawai yana fata kun fahimta suka dan yi jinkiri manzon Allah da ka jaddada musu suka dan yi jinkiri ya sake jaddada musu sai da ya kilasa su kowa sai da ya fask na wannan aikin hajjin naki ma'ana ya mayar da shi umara ina fata an fahimta sannan ya dauki niyyar ranar aikin shi yasa ma da yawa daga cikin waɗansu malamai suke ganin cewa to ifradin ma yanzu idan mutum ya yi baya da hujja domin mansukh ne irin su Sheikh Nasir Jina Albani suna ganin duk wanda ya ifradi yanzu man mansukh ne an shafe shi suka ce tunda manzo Allah tun lokacin sa yace sai dan ajiye suka dan yi su yace sai kun ajiye sai aka zo karo na uku kai kowa sai ajiye sai da dai ran manzo Allah ba su nan kowa ajiye sai to an shafe wannan ba dai maganar tattauna rubuce ba yanzu mu dai mu dauka ta matu'i ya fi falala ko ba haka ba to tunda ta matu'i ya fi falala yanzu kenan bayanin da zan yi mana na tuffar aikin haji domin ya zanto jagora ga alhazanmu bayani ne na tamattu'i tun da shine mafi falala ina fata an fahimta ka fara daukar umara sannan idan ka kammala umara sai ka dauki niyya ta aikin haji har ka kammala to shine za mu yi bayanin yaya waɗannan al'amura suke farko yaya umara take a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun gama umara mun je mun yi sai ko arsi sannan sai mu zo kuma mu kaddar kan mu ranar takwas ga wata to ga mun mun tafi mu har mu je ko mu yi aikin haka ko mu dawo to daga baya kuma in akwai su matsaloli da za su yi sai su da haka yanzu bayani ne na umara tun da ta mutu izami mai umara farko abin da ake fara bukata yi bayan ya tabbatar ya je miƙati zai yi wanka wannan wanka da mutum zai yi wanka ne na ɗaukan ihrami ko da mace tana kwanakin al'ada ko da mace tana da jinin biki za ta yi wannan wankan domin wanka ne na idrami bayan mutum ya yi wanka waɗansu malamai sun yi bayanin za ka yi wankan a siffar wankan janaba kawai niyyar ce ta bambanta su bayan ta yi wanka babu laifi ka shafa turare a jikinka babu laifi ka shafa turare a jikin ihramin da za ka sa bayan ka sa turare a jikinka ko ihramin da za ka sa sai ka cire kayanka na gida idan ka cire kayanka na gida sai ka daura tufafin da ake kira ihrami wato ne kwarjan da zaka daura a kugunka wanda ake kira izar da mayafin da zaka sakala akan kafadunka da ake kira rida duk wanda muna magana akan cewa ga abin da ya shafi namiji bayan ka riga ka daura waɗannan tufafi a jikinka to nan da ke sai ka kulla niyyar ka ta umara niyyar zuci kadai a lokacin ba za ta wadatar ba har sai ka furta talbiya misali zuciyarka na kulla na yi niyyar umara yanzu zan shiga cikinta bakinka na furta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak waɗansu malaman suka ce a a wannan lokacin tun da dai kunna niyya ce zuciya na kunna niyya bakin ka kuma na cewa labbaik allahumma umratan in kace labbaik allahumma umratan yayi in kace labbaik allahumma labbaik zuciyarka na kunna niyyar da ka shiga cikin umara shikenan yayi ina fata an fahimta wani ne iya tambaya ta ina batun sallah raka'a biyu batun sallah raka'a biyu mutum zai yi hakan ne inda a ce zai ɗauko ihrami daga wurin ɗaukan ihramin mutanen madina wannan zai ja mu zuwa ga cewa to ina ne wurin ɗaukan ihramin mutanen madina ko mu ina ne wurin ɗaukan ihramin mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya abin da ake kira miqati wurin ɗaukan ihrami miqati wanda ake kira al-miqat al-mawaqif al-makaniyya wurin da aka haddace aka iyakance cewa daga nan ne za ka cire kayan gida ka sanya ihramin akwai duhufa ga mutanen sham da mutanen misra da komo irin mu nan yan afirka ta yamma wuri na biyu ya lamlam wanda ya shafi mutanen yaman wuri na uku zulhu laifa wanda ya shafi mutanen madina wuri na hudu ta irk wanda ya shafi mutanen iraq wuri na biyar karnul manajin wanda ya shafi mutanen najid ina fata an fahimta wurare nawa kenan biyar da jufa da yalamlam da zulhu laifa da kome zatu irkin da kuma karnul manazil shine wani malamin ke cewa irkul iraqi يلملم يمن وذو الحليفة يهرب المدني والشام جرفة إن مررت بها وأهل نجد قرن فاتبني إرق العراقي كذا ذات إرق نمتان إرقي كنا يلملم يمن يلملم كم نمتان يمن وذو الحليفة يهرب المدني متان مدينة كما دقى ذو الحليفة والشام جرفة إن مررت بها والشام juhfatu in mararta biha mutanen sam kuma daga juhfa wa ahlu najd qarnu fastabili mutanen najd kuma daga qarnul manazil an gane ko mutanen najd wato kamar wajen riyad da sauran makamantan to ina ne namu a cikin waɗannan wurare wato mutanen madina ce kadai inda za ka ɗauko miƙati daga wurin mutanen madina to shi ne za ka yi wannan sallan nafila raka'a biyu wannan sallan nafila ta raka'a biyu ba dai inda ne ake yin ta ba sai dan kasancewar zulhulaifa tana cikin wurin da ake kira wadil aqiq wadil aqiq manzo Allah kuma ya faɗa cewa wannan wadi wadi ne mai albarka ya kuma nuna dukkan wanda tafiya ta kama shi ya bi ta wadil aqiq zai tsayya da zango to lalle ya sunnan nafila raka'a biyu a wajen a ce kenan ana yin wannan ne ga mutanen Madina kadai to waɗanda ba su fahimta ba da sai kuma Allah ya je wurin ya yi nafila raka'a biyu sai suka dauka wannan nafila biyu na ne, na ihrami to su ko ba na ihrami bane ba na kasancewar wajen hakik ne kawai dan da na ihrami ne da wanda suke ma na jufa sai mu ce su yi na ya lamlam ma mu ce su yi na sarmin manazil na fatir sun mu ce su yi to amma ba na ihrami bane ba na kawai an bi ta wurin da ake kira wajen hakik ne ta fata ko fahimta to mu kuma miƙatun mu ana kiransa juhufa munan mutanen Najeriya miƙatun mu juhufa to a yanzu juhufa din nan ta riga ta zama cikin ruwa amma garin da yake opposite da ita a gabar teku ko a wajen teku shine garin da ake kira Rabik wurin da ake kira Rabik Hausawa suna cewa Rabinga Rabik nan ne ya kamata mu je mu dauki ihrami to kuma mu ga a jirgi muke wucewa ba jirgi baya ajiye mu sai ya je jidda to don haka me hukuncin daukar ihrami daga jidda tsakani da Allah dukkan wanda ya dauki ihrami daga jidda ya wuce ce duk dan Najeriya da ya je Umar ya dauki ihrami daga jidda ko ya je aikin hajji ya dauki ihrami daga jidda ya tabbatar ya ketare miƙati ko takka babu idan an bi malikiya tsanta sai yayi yanka domin ka'idar malikiya ta wanda ya tsallake wannan wuri ya tsallake mikati sannan ya ihrami to zai yanka sai fidiya ta kama shi kenan ina fatan kun mai da kyau da haka masu zuwa umaran mu ko alhazan mu waɗanda suke zuwa su sauka a jidda su tafi madina in sun gama ziyara sannan lokacin za su fito daga madina su ɗauki ihrami daga wanda mutanen madina suke ɗauka, kaga su ba su da matsala domin dama ka'ida duk garin da ka je daga can za ka wuce haji to sai ka ɗauko daga inda mutanen wannan garin suke ɗauka tun da ka kai ta can gurin daga nan gurin in ka tafi London sai ka ɗauko daga inda mutanen London ke ɗauka, in ka tafi America sai ka tafi daga inda mutanen America suke ɗauka, in ka tafi tashi in ka tafi ina ne duk garin da ka je za ka ɗauko daga inda mutanen garin suke ɗauka, ba za ka ce sai ka dawo ta garin ka ba to kaga da suke zuwa Madina sannan su ɗauko ihrami ba su da matsala amma matsalar shine waɗanda za su tafi daga nan lokacin an riga an rufe tafiya madina ta da jirgi ya ajiye su a filin jirgin sama na jidda za a ɗauke su ne kai tsaye a tafi da su makka to idan suka ɗauki harami daga jidda daga filin jirgin sama su tabbatar sun saba sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun taɓa tattauna wannan matsalar a wata shekara ko shekaru hudu ko biyar da suka wuce baya a nan ofishin hukumar alhazai ta jihar kano wani aiki hajji da mu tafi ana tattauna wannan muka ce to mu dai muna ganin daga cikin matsalolin da ake yin kuskure a najeriya akwai wannan a ciki ko kuma dan su malamai sun bada fatawa sun cewa an yi jima'i a nan kano jidda mika ce ko an yi jima'i a Najeriya tun da biza ce shi ko in jima'i ko na mutanen Najeriya mai ba karbin jima'i tana na mutanen Kano kuma ko na mutanen Najeriya ko mutanen Makka suka yi jima'i ba ba su nuna jima'i ba daidai da amalin ahlul Madina da Imam Malik ke kafa hujja da shi sunan sa amalin Madina ba ba su nuna jima'i ba ko ba dukkan malamai suka sallama masa ba kuma ahlul Madina amma da ahlul Madina ba dukkan su ne ke zama hujja ba A akwai wanda zai zama hujja akwai wanda ba zama hujja yanzu ba majalin magana bane akan sa ni da malam Abdulrahman muka tsaya tsayin daka muka ce lalle wannan ba su da hujja aka tattauna tattauna mai tsawo da karshe an yadda kan babu hujja din yanzu mai rage muka ce to mu abin da muke ganin shine aiki ne na hukumar alhazai za ta warware wannan matsala ta tsaye daga cikin hanyoyi guda biyu ma dai su tattauna da hukumar alhazai ta kasar saudiya yayin da duk aka kai alhazan mu daidai lokacin da an rufe tafiya madina kawai daga jidda za su wuce maka to idan aka ɗauke su a dogayen bas bas din nan kafin mu tafi da su muka sai a kai su rabik ina fatan mun fahimta su je su yi wanka a can su ɗauko ihrami a zo a wuce in hukuma da hukuma aka tattauna da wannan ba za su saba ba an riga an huta alhazan mutum aikin hajjin su wanda suke jin lalle sun kwatanta abinda Allah yake so sun kwatanta yadda manzo Allah ya yi da su wannan abu ne mai sauki da hukumomin Saudiya a tattauna wannan don da fatawar su ta kasance cewa jidda ba mikati bace ba har Sheikh Abdul Aziz bin Baz ya mutu ya bar duniya yana daukan jidda ba miƙati bace ba haka dukkan malaman Saudiya hararun nan kowa dauka jidda ba miƙati bace ba ko mutum suke mu da karkashin rabita kungiyar hakan kan kasashen musulmai ta duniya sun yadda cewa jidda ba miƙati bace ba cikin barin ulama na mamlaka ta Arabiya ta Saudiya sun yadda jidda ba miƙati bace ba ina fatan kun fahimta da kyau saboda haka jidda ba miƙati bace ba kaga idan ka wannan za a warware in ma kuma in ba za su iya zuwa su tattauna da hukumomin Saudiya ba kan wannan to ai suna magana da waya don lokacin da jirgin zai tafi na yaje can gurin sun san yaushe ake rike tafiya madina ta yadda yan alhazai sun tafi daga nan ba za su samu zuwa madina ba to tun daga nan sai a sanar da alhazanmu a tanadi man dakuna a filin daukar alhazai da abin da sauran sa sanar da su to kowa ya yi wanka daga nan ya sanya turarensa daga nan ya cire kayan gidansa daga nan ya daura sa daga nan idan an je daidai lokacin da aka kusan zuwa dubu faɗin da ana sararin samaniya sai a sanar a jirgi a sanar da turanci da hausa da fulatanci da yarbanci da inyabaranci duk jirgin da ya tashi da kano kan ai dama zai yi turanci ko fulatanci ko hausa dole ne za a ji wanda ya tashi daga kaduna ya hada da yarukan da ke can wanda ya tashi daga maiduguri kuma a yi barbarci da sauran abubuwa wanda ya tashi daga lagos kuma a yi yarbanci wanda ya tashi daga port harcourt a yi abin wanda ya tashi daga abuja center of unity ya hada daga ko ba haka bane ba duk sai inda aka faɗa dai jirgin da duk ya tashi da ko ina a faɗi mafi rinjayen yaren da ake jin mutanen wurin za su ji to jama'a nan da minti biyar muna kan miƙaci da haka kowa ya kulla aniya ana zuwa labbaik allahumma labbaik wanda ma zai rike cikin kaɗan a cikin jirgi kawai ana zuwa mutum ya ce labbaik allahumma labbaik ma'ana isara ga mutane cewa lokacin kulla niyya yayi shi ta nan sun saukar ihramin su an riga an warware wannan matsalar in aka wancan ta farko ta yi in an yi wannan ta biyu ta yi amma matakar aka yi ɗaya daga cikin wannan aka je kawai ana kyale mutane suna daukan suna daukan mikati daga jidda wallahi tallahi an saba wa manzon Allah ko tsaka babu kuma duk haka ake a Najeriya lokacin haka muka tattauna haka ce to ai za a tattara za a je a ga me za a yi har yau shi lokaci ji kamar ana wa garin su saboda haka kowane mutum da ya tashi zai yi aikin haji kai ka tabbatar cewa yaya za ka yi Yan an tabbata a jirgin farko za ku wuce mu madina baka da matsala amma in ka tabbatar da karshe za a tashi da kai to mafi kyau kai wankan ka sanya tufafin ka daga filin jirgin sama babu abin da ya shafe ka tun daga nan kafin a tashi daga Kano tun daga nan kafin a tashi daga Kano ka kulla niyyar ka duk inda aka yi awa uku da rabi ana tafiya ka kulla niyya to ka tabbatar ka kulla wajen miƙati dan da awa hudu ne daga nan zuwa Jidda sai ko awa uku aka yi da kwata ka kulla niyya insha Allah ka yi daidai ka je kunna biya kafin ka je kaci ka fara talbiya ka kyale sauran mutane ba kafarin ku dai ba tunda su sun ce za su saba dan Allah sai kuma sai ka bi shi ne magana kawai muna fahimta da kyau yanzu ka riga ka yi niyya ka sanya tufafin ka ka kulla niyya labbaik allahumma labbaik za ka yi ta yin talbiya aikin da ke kanka yanzu shine talbiya kar amanta cewa ita mace ba a ayyana mata wani kaya da za ta sa ba don haka za ta sanya kowane irin kaya da ya halatta ta sa ta fita unguwa da su kaya na mutunci kaya na sutura amma ba za ta sa safar hannu ba ba kuma za ta rufe fuskanta ba da irin murfin fuska din nan da mata ke rufe fuskar su za ta bar fuska ta bude kuma hannayenta ba tare da ta sa safar hannu ba ta sanya kaya kowane iri ne ba lalle bane sai mace ta sa fari galibi kakan ga nan gudan an tursa mata waɗansu su dinga fararen kaya da dogon wando da farar riga da lumbu ba wanda yake cikin yi wannan in kin yi bari yayi in kin yi baki yayi in kin yi kore yayi in kin yi menene ma yayi ina fata an fahimta ba a kayyade musu wani kaya mai kala sananne ba ko mu maza da muke sa wannan izar da rida din wato siffar kayan ne kawai aka kayyade mana lalle kawai ya zanto dinkake ya zanto wato ainihin zani ne zaka daura a kungu da wanda zaka rataya amma ba a ce dole ya zama fari ba kasance wata fari mustahabi ne in ka sa baki ba wanda zai ci aikin hajjin ka bai ba kun fahimta da kyau to za ka yi za ka yi ta yin talbiya a lokacin daga lokacin da ka kunna niyya din nan to ba aikin da ke kanka sai talbiya manzon Allah na san daga murya da talbiya wato kar ka yi ta asirranci amma fa ba ta kai laki da yawa ba kuma yadda za ka gaji a sai ka yi tsaka tsakiya manzon Allah ya faɗa da cewa kamar da ni ina ganin annabi Musa alaihi salam ya gangaro ta wajen saniya wa du'arun bit talbiya yana mai daga murya da talbiya da haka manzon Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisin yace afdalul hajji al-ajj wa sat mafi cikin aikin haji wato shine al-ajj wato aikin hajjin da aka da talbiya a cikin sa aka rinka daga murya da ita sannan kuma ya zanto an zubar da jini a ciki ma'ana an yi yanka a ciki wanda duk dalilai ne cewa tamattu iyafi dan ifradi ba a yanka dabba ce ina ba da kun fahimta mutum zai talbiya yaya siffar siffar talbiya take siffar talbiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak an gane ku labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka manzo Allah ya zo cikin wani hadisin yace labbaik allahumma ilahal haqq a labbaik ilahal haqq ba tare da kalmar allahumma ba labbaik ilahal haqq labbaik ilahal haqq ya tabbata kuma ya ji waɗansu daga cikin sahabbai suna cewa labbaika zal ma'arij labbaika zal fawadil bai hana su ba ya zama sunna ta yake. kenan labbaika zal ma'arij labbaika zal fawadil kaga zaɗin nan ana kaddara ya unnida'i ya zal ma'arij ya zal fawadil da haka munada ne mansub sai ya zanto da nasaba a kansa mata munada ne mudaf kai sai zanto mansub an gane ko ko ka ce labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كوكت لبيك إله الحق كوكت لبيك ذا المعارف لبيك ذا الفواضل عند عبد الله بن عمر ينسوا لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل ماذا الله يجيك كوكي هناك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل an gane ko duk abin da ka faɗa cikin waɗannan wajen talbiya yayi in ka ga dama kai wancan in ka gaji da shi ka canja salo in ka gaji da wannan ka canja salo dan ka rinka samun da jati da karsashi wajen ibada mace za ta yi namiji zai yi mace za ta daga murya namiji zai daga murya Aisha ta rinka daga murya har wani ne sai kai wannan muryar wani ke ana talbiya sai ne ya kace ai Aisha ce matar annabi inda mata ba ta daga murya da ba za a ji da ba ina fata an fahimta kar wani ce wa muryar ta mai ce ba ya da hujja ko ta cikin ko mutum zai ta yin talbiya har sai lokacin da waɗansu malamai suka ce sai ya shiga Ka'aba waɗansu mutane suka ce sai ya hango masallaci amma da yadda ya tabbata cikin hadisi mutum zai yanke talbiya da zaran ya fara hango gidajen Makka ɗakunan Makka rufin kwanan mutanen Makka ya fara hango su sai dakatar da talbiya sai shi kuma har ya shiga Makka har ya je masallacin Ka'aba kafin ya shiga sai ya tabbatar yayi alwala idan yayi alwala mustahabi ne ya shiga daga kofar da ake kira babu bani taiba domin ita ce take dab da saitin al aswad babu bani taiba kusa da gidan fara kenan daga nan za ke so amma ba zai bane in ka ga dama ka shiga ta kowace kofa ma ina fatan kun bayyana duk kofar da ka ga dama ka shiga yayi lokacin da za ka shiga sai ka shigar kafar dama tun da masallaci ne ka kuma yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka karanta addu'ar da ake karantawa ta shiga masallaci wannan duk mustahabbai ne ba dole bane ba an gane ku ka shiga da kafar dama kana mai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kana mai Allahumma aftahli Allahumma aftahli abwaab rahmatik wata addu'ar ta fi wannan tso wata ta ta kai ta anan wata donin lafazin da bamba wannan ba duk wanda kai ta yi lokacin da ka shiga aikin da ke kanka shine kai tahiyatul masjid sannan na tilara ka ji domin gaisuwa ga mai masallaci saboda hadisin da ke cikin bukari wanda ya duk wanda ya shiga masallaci kafin ya zauna ya sallar nafila raka'a biyu hadisin abu da al-ansari ba bambanci tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin manzo Allah da ke Madina da masallacin gudu da sauran masallatai na duniya akwai waɗanda suke cewa wai Ka'aba idan an shiga dawafi shine gaisuwarta masallacin Ka'aba idan an shiga dawafi shine gaisuwar amma wannan ba hadisi ne daga manzo Allah ba da haka zaka yi tahiyatul masjid kamar kowane masallaci kai iya san kokarin ka kai sallah inda wani ba zai ketara maka ba kai sutura kai ma kuma kai iya san kokarin ka zarga zarka ta cikin masallacin karka da sallar wani da zaran ka gama wannan sunan nafila raka biyu sai ka tafi zaka je ka fara tawafi tawafi zaka fara shine daga saifin hadrul aswad hadrul aswad kuma idan ka lura ita ce inda yake kusurwar da hadrul aswad yake kusurwa ta gabas maso kudu yanzu a dan masallacin wata kusurwa ce ta gabas maso kudu madalla to in ka je ka tabbatar ka gane gabas to kusurwar kudu maso gabas din nan anan hadar al-aswad yake a jikin kusurwar haka ya daga a kusan tsakiyar kasar daga sama ba dai dagawa da yawa ba ba kuma kasa yake ba shi wannan hadar al-aswad wato wani bakin dutse ne wanda manzo Allah sallallahu ya bayyana cikin hadisi cewa daga aljanna kuma ya bayyana cikin hadisi cewa asalin da fari ne kal kamar kankara amma zunubai ɗan adam ne suka sa ya zama baki duk wani hadisai sun tabbata shi Nasir Albani ya inganta su idan ka je wajen haddar aswad da ya aikin da zaka yi zaka yi sai daga cikin al'amura guda uku ne in babu cunkoso da yawa abinda ake so ka nufaci wajen gadangadan idan ka je sai ka tafa shi da hannu kana mai yin kabbara akwai asar daga abdullahi dan abbas zaka yi bismillah sannan kabbara kabbara ta tabbata daga manzon Allah amma bismillah daga abdullahi da abbas za ka ce bismillah wallahu akbar kana mai shafa. hajar aswad da hannunka sannan sai ka sumbace shi da bakinka ka gama idan cunkoso ya yi yawa ta yadda ba za ka iya samun ka sumbace shi da bakinka ba to sai ka yi kokari yadda ka sako shi da hannu sai ka sumbace hannunka idan cunkoso ya yawa ka kasa kaiwa inda yake ba a ce ka yi turmutu da yawa ba za ka ga jahilai musamman daga cikin larabawa Allah ya yake wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan kuma za ka ga mutanen mu daga cikin mu musamman irin karfin nan masu karfi ga mutum kamar ta autan samudawa yana danna mutane da karfin siya manzalar sassan ya ga Umar ɗan Khattab ya tafi zai dai dan yace haba Umar kana da karfi da yawa in ka samu dama je kai maka samu dama nuna daga nesa karka je ka take mutane za ba a yadda kai turmutu ba wata mace ta lokaci da Aisha zo mu shiga ko ta halin kaka mu je mu sumbaci hadarin aswad ce ni ba zan je ba manzon Allah ya hana ayatul musu take ki zo mu tace ni ba zan je ba manzon Allah ya hana da haka ba a san mutum ya je ya turmutu dan kai turmutu je ka zo ka rufe wadansu ababai ko ka jawo kanka na kasan lada ba tare da kafir gaba an gane ko sai da cikin matakai guda nawa uku ko dai in ka samu dama ka saba da hannu ka sumbace shi ko wajen safa da hannu zaka ce bismillah wallahu akbar sannan kuma ka sumbace shi da baka ko ko kuma ka samu dama ba kai ne ka shafa ka sumbace hannunka ko kuma ka samu dama ka nuna shi haka kana mai nuna shi kana bismillah wallahu akbar kawai ka sauke hannunka to sai ka fara tawaf ba sumbata hannu lokacin da ka nuna sai in ka tafa ne ka sumbata to sai ka fara tawaf idan ka je ka dawo sai kenan lokacin da ka fara dawa fi ka aba na hagun dinka ko ba haka ba dan daga nan dama za ka kana zagawa idan ka je ka zagayo ka dawo dai kenan ka sake zagayowa ka dawo biyu kenan ka sake zagayowa ka dawo uku kenan da haka har kai guda nawa bakwai bakwai din nan da za ka yi wannan tawafin naka na cikin umara din nan shi ne yake an sunan tawafin kudu a wannan lokaci tawafin da za ka yi ana bukatan kai abin da ake kira al-istiba'u al istibaru al istibaru kuma shine wato zaka fito da kafadar ka dama wato zaka rike kafadar hagu da wannan mayafin naka sai ka duro ki biyo ta karkashin hamatar ka ta dama sai ka sake lallaba shi haka sai ka kasance nan kafadar ka a waje ina fata an fahimta har ka kammala wannan zagayen guda bakwai a haka ukun farko ana son ka yi da sassarafa abin ake nufi ba gudu ba ba kuma sauri ba ba gudu ba kuma santa ba to kana sarrafa kenan haka za ka yi daya biyu har uku a uku dai na farko idan kai uku farko a haka sauran guda hudun sai ka tafi a hankali ba tare da kai abin nan an gane ko a a cikin wannan tawafi da za ka yi babu wani abin da aka faranta ma cewa za ka karanta an gane ko an bar maka kofa a buɗe in kaga dama kai karatun qur'ani in kaga dama kai tasbihi ko zikiri ko da kai karatun qur'ani ko dukkan wani zikiri da ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi nayi ko da ba anan ba kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kamar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ko kai ta karatun qur'ani ko kuma kai shiru manzo Allah yake cewa dawafi hukuncin saka masalla sai dai shi an halatta yin zance a cikin sa sallah ko ba a halatta ba sai ce to dukkan wanda zai zance fala yamtik illa bi khairin kar ya furta kalma sai in ta alheri ce to tunda manzo Allah sai kar ya furta kalma sai ta ne to shi yasa aka ce kenan ya halatta ko mutum ya karatu tun alheri ne ko wani zikiri da ya gangara daga bakin manzo Allah shi ma zo ne alkhairi amma ya faɗo wata kalma wanda ba ladabi ga Allah ba ladabi ga ah, manzon Allah sallallahu wato ta saba wa kaidan shari'a domin duk lokacin da mutum ya faɗa abin da ya saba wa kaidan shari'a kaga ya saba ya muna ladabi ga Allah ya muna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu ana sayar da waɗansu ƴan littattafai waɗanda suka kunshi addu'o'i a ce zagaye na farko ga addu'a ta zagaye na biyu ga addu'a ta har zagaye na bakwai du'a shawt al-awwal du'a shawt al-thani shawt al-thalith hatta shawt al-sabi' ga addu'ar da waɗanda dukkanin su bidoyi ne ma'azar Allah bi hannun su sa na zo lokacin waɗansu jahilan laraba sun zo su samu mutane waɗanda ba su iya dawafi ba a ce zo a yi maka dawafi jawo mutane suna tafiya ana Allahumma Allahumma kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yana yi kuna yi kamar <laughs> dan tsoro da yaransa ko ku san me kuke faɗa ba shi ma bai san me yake ba irin su jahilai da su tafi san ma me yake aikin haji ba saboda haka amma sai su samu mutanen mu sai a samu irin duhu na dukan duhu da mutane a cikin sai illa masha Allah tun da ya kai baki ne sai kuma kana ganin shi bari ne ya ma kurjini ba abin da ya sani kuma kar da waɗannan yadda daban ga cewa ya ma a makka ne gindin ka'aba ne a makka ba bid'a akwai yan bid'a suna da babbai cikin mutane za a yi tabbata da tabbai dama me yake haifar da bid'a in dai da in dai akwai jahilci a duniya to za a yi bid'a ya akwai son zuciya kuma za a yi bid'a kai magana ta riga ta kare a nan bid'a din ko jahilci ko me za ka ga mutum baya da son zuciya amma jahili ne da haka ba abin da aka lalubo aka bashi aka ce addini ne sai je kaga ba zai ji za ka yi abin nan kenan a cikin dawafi za a ga laraba suna shafa wurare ba ruwanka da wani shafa wurare inda aka yadda ka shafa a cikin ka'aba wurare ne guda uku wuri na farko bayanin da ya gabata shine ne hajar al-aswad to sai wuri na biyu wurin da ake kira ar-rukunul yamani ar-rukunu al-yamani ar-rukun yamani idan ke kusurwa ko yamma mutu kudu a masallaci zai dane kusurwa ta yamma mutu kudu yawa ga ko yamma mutu kudu amma ne ko to wannan kusurwa sai ba musu kudu nan da ake kira rukunin yamani idan ka je wurin kawai abin da ake so ka dafa shi da hannu haka kawai kauce ba abin da ake karantawa in baka samu dafa da hannu ba shi ba za ka yi nuni ba ko ba ya duka sumbace shi da baki ba dan manzo Allah bai sumbace shi ba wuri na uku sai wurin da ake kira al-multazam al-multazam bizai al-multazam ga hajar al-aswad saitin gabas kuma ga kofar ɗakin ka'aba wannan filin da ke tsakanin kofar shiga cikin ka'aba ɗin kanta da daidai hajar aswad wannan ɗan filin shine al in ka samu sarari bayan ka kammala dawafi sai ka je ka ɗauki hannayenka da zira'inka ka sa haka a jikin ka'aba ɗin, goshinka da kirjinka duk kamar na jikin ɗakin ka'aba in ka gama ka dawo ka yi tafiyarka wannan haƙƙi ake ba wai shafa ake a jiki a shafa a jiki haka ba in dai ka samu dama ka je ka matsala jikinka haka zira'in ka duk gaba ɗaya ka faɗa su jikin ɗakin ka'aba goshin ka hancin ka kirjin ka duk ka dan su ɗakin ka'aba ka manna su ɗakin ka'aba sannan sai ka tafiyar ka shi ne wanda ake kira al-multaza to banda waɗannan wurare guda uku ba inda ake shafa jikin ɗakin ka'aba duk inda ka shafa ka saba manzon Allah kuma shari'a ba ta saka ba amma za a ga waɗansu laraba duk inda ka ga waɗansu da abin nan shafa duk inda wata ita gulle ta gulle take jikin kaba shafa duk inda wani ɗan rubutu rubutu yake na arabiya ba su san ko me ba su shafa su abin nan shike nan irin laraba nan da mutanen pakistan da yan mangala da India, dama in kana son bid'a a duniya ka kama pakistan da india ai ka gama da bid'a kowace irin bid'a a duniya za ka same ta a can wajen shi yasa qur'ani yadda suka fito daga can qadiyaniya yan ahmadiyya suka fito daga can waye waye suka fito daga can shi'a suna can waye waye Ya sanar da bido imana. to mutanen musu da sun gabar fata ya abu sai su dauka addini ne da aka ga sun laraba ma suna yi kuma ba laraba ne wani ɗan indiya ne an fahimta daga wannan wuri da ake kira rukunul yamani zuwa hajar al-aswad wannan dan ratan wannan abinda ake so mutum ya karanta a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisin ya inganta an gane ku to idan mutum ya gama tawafin nan zagaye guda bakwai dukan tawafin su shine sai ya zo wurin da ake kira makamu ibrahim daga gabacin ɗakin ka'aba ya fuskanci makamu ibrahim din tare da ka'aba a hadar juna dan ya daga bayan sa kenan ya hada sai ya fuskance su ya sallan nafila ka'abi daidai lokacin da ya taho wurin yana mai karanta wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla in bai karanta wasu saboda bai iya babu ko Don in ya yi tunkoso da yawa duk inda ka samu fili kawai sai ka je ka samu sarri kai sallar nafilar karaka a biyu ita ce tukun tawafin ka kun gane wannan da kyau domin in baka yi ta ba kamar baka kammala da wafi kenan idan kana cikin tawafi din nan alwalanka ta ya warware dole sai ka je ka sake alwala in ka zo sai ka faro shi daga farko from the beginning sabon gini za ka yi idan kuma wato ana cikin dawafin nan ba kammala ba sai aka tayar da sallar farilla to kana rike da cewa yanzu na zagaya zagaya na uku kenan ana tayar da sallah daidai inda kake sai ka ci gaba da sallah sai an kammala sai ka dora ba sai ka faro daga farko ba kun fahimci wannan yanzu ka kammala dawafi ka kammala sallan nafila a biyu wannan nafila a biyu a farko fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da kulhu Allahu. ahad sai ka gangara ka tafi rijiyar zanzam ka je ka sha ruwan zanzam ba lallai bane sai ka je rijiyar tun daga jinan cikin gaba ko ina in kana sha'awa sai ka je ka shiga cikin ta inda ramin da take ka je ka sha to annan waɗansu malamai suke cewa bayan ka sha wannan ruwa ne na zanzan sannan za ka zo ka yi wannan abin a wurin multazam daidai kofa da kuma hajar al'aswar inda za ka manna jikinka wanda suka cewa da ka gama tawafi ka yi sallah ne za ka je ka yi duk wanda ka yi su gida ya yi lokacin za ka sha ruwan nan nan banda Allah yana cewa magani ne kuma abinci ne ka iya shan ka iya shan su da niyyar dukkan wata cuta da ke jikinka Allah warkar da kai tabbas yana magani din duk abin da ka sha domin sa da wannan niyyar ana sa ran ana sa ran ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ansa maka kun bai wannan da kyau bayan ka sha zanzam sai ka zo kuma ka tafi wurin da za ka yi sa'ayi a sai bainar safa wal marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa yayin da ka tafi wajen sa'ayi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun ali idan baka iya ta ba dole bane zaka je ka hau dutsen nan safa har sai ka hau shi gwargwadon yadda zaka iya hango ɗakin Ka'aba ko da yake yanzu gine-gine za su iya kare ba in ka samu ka hango fa lillahi alhamdu in baka hango ba ka san dai ga inda Ka'aba take sai ka fuskanci wajen zaka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده an gane ku idan ka karanta waɗannan al'amura in ka iya su haka ake so kai in baka iya su ba in kai kabbaran nan guda uku Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ka take ta anan ma yayi in ka iya karasawa la ilaha illa Allah wahda a'azza junda أنجز وعدا وأعز جندا ونصر الأهز... ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده إن كقال ثاني يأي in baka iya karasa ba kuma yayi daga lokacin da ka kammala wannan zikirin ka kanta ɗakin ka'aba sai ka ɗaga hannu wuri ne na addu'a sai ka nace wajen roƙon ubangiji bukatunka alherin duniya da lahira ka nemi tsari daga sharrin duniya da lahira duk bukatun kar ka manta tilmutsun bukatu da sunkoson sai sa ka manta da gafara <laughs> ita ce mafi muhimmancin abin da zaka roka. <laughs> ita ce mafi muhimmancin abin da zaka roƙa bayan ka riga ka gama wannan sai ka gangaro sai ka nufi dutsen marwa idan ka je ka hau dutsen marwa ka yi tafiya ɗaya kenan sai ka faɗa abin da ka faɗa a nan kana mai fuskantar ba kuma ka yi addu'a sai ka sake gangarowa sai ka dawo dutsen safa yanzu ka yi biyu kenan sai ka sake komawa ka yi uku kenan sai ka sake dawowa ka yi hudu kenan ka sake komawa biyar kenan ka sake dawowa da kenan idan ka sake komawa ya zama nawa bakwai ma'ana za ka fara akan dutsen safa ka kare akan dutsen marwa domin zuwa ɗaya kenan dawowa biyu kenan sake komawa uku kenan dawowa hudu kenan sake zuwa biyar kenan dawowa shida kenan in ka sake zuwa ya zama nawa bakwai ka kammala daga can ba sai ka sake dawowa nan ba akwai alhazan da suke can wahala waɗansu saboda rashin sani sai su ɗauka yadda tawafi sai ka zagayo daga inda ka fara kai ɗaya yanzu zai dauka nan ma sai in ka je marwa ka dawo nan ka yi dai ka sake koma ka da <laughs> ni kenan da ta ganin waɗansu mata in Najeriya sun yi sun yi sun gaji har suka zauna ya ku gama ba suka ce ai yanzu dai suka yi rabi saboda su sai sun je sun dawo suka yi dai na ce ai kun wahala da yawa ai kun wahala da yawa to kaga rashin fadakarwa din nan yana cutarwa kwarai da gaske rashin wazantarwa kuma dai akwai kuskure ga mutumin da zai biya kuɗi lutun kuɗi naira dubu ɗari da tasa'in ko dubu ɗari biyu kuma bai je ya tambaye bayani daga wajen malamai ba kawai je yi da ka akwai filmi mai yawan gaske ka je ka kashe kuɗinka kuma ka je ka yi. ba dai haji ba wai malar abubakar ya ce hajijiya ka je ka yo hajijiya ka dawo a ga abe shi sa'ayi ba dole sai da alwala ba ba kamar tawafi bane dole sai da alwala shi ba dole sai da alwala ba ko ba ka da alwala za ka iya sa a wurin sa'ayi lokacin da kake tafiya kan marwa da lokacin da kake dawowa za ka wuce wani wuri wurin da ake kira al'alamani wato akwai waɗansu alamomi guda biyu da aka sa alama ta farko daga nan ga an sanya fitilu a jere irin fluorescent nan candle nan an do jira su sai idan an yi gama an sake jera su to wurin da ke tsakanin fitilun farko da na biyu wuri ne da ake son in zaka wuce ka wuce da sassarafa ina fata an fahimta to amma nan sassarafa ta shafi maza ne banda mata ta shafi maza ne banda mata an gane ko mata ba za su wuce ba ce ba su lokacin da kaje zaka sassarafa in ka dawo tun daga na farko hannun karshe duk zaka yi wannan sassarfar a daidai wannan wurin sananne wanda baya da girma da yawa an gane ko to idan ka je na bakwai din nan na karshe wanda shine na karshe to lokacin ka kammala umara kaf dinta abin da ya rage kai shine aski ko sai tunda aikin hajji zaka yi nan gaba yanzu ka iya sai sai dai idan ka zo aikin hajji ka aske gaba daya in kana da saurin yin soma kuma ka iya askewa idan ka zo kuma ka sake aske aikin wannan aski da za a yi ya shafi maza ne su mata za su ɗan rage gashin kansu ne kaɗan idan mace tattara gashin da gaba ɗaya haka abin da ta miƙar da shi sama haka daidai kan ɗan yatsan nan wanda ake kira al'amula daidai tsawon gashin kan haka na ƙarshen sama shi za ta kama sai ta yanke shi kenan ta gama an gane ku kai kuma idan kai sai sai ko kai aski shi kenan ka gama kawai sai ka je masauki ka cire waɗannan kayan naka na ihrami ka sa kayan gida ka ci gaba da harkokinka a cikin garin makka cikin kayan gida yanzu ka riga ka kammala umara wannan umarar da muka yi ko da umara kace zuwa ta yau da gobe da ta shafi aikin haji ba daddai wannan ce sufar an gane ko lanin takwas ga wata sannan zaka tafi aikin haji takwas ga wata rannan ne zaka tafi aikin haji zaka ɗauki ihrami irin yadda muka faɗa a siffar farko ka yi wanka ka sanya turare a jikinka ka sanya a jikin ihramin ka dama suna wankakkun su in ka ɗaura su a jikinka sannan sai ka kula niyyar aikin haji labbaik allahumma hajjan ko hijjatan sai ka ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik ilaha al haqq labbaik zal ma'arij labbaik zal fawadil labbaik wa sa'daik wal khairu bi yadaik wal raghba'u ilayka wal amal ko ka hada duka ko ka zaba dai kai ko kai wannan an jima kai wannan daga masaukinka daga ɗakinka za ka fara wannan daga masaukinka za ka fara wannan ka fito in ka fara daga ɗaki yayi ka zo tsakar gida yayi in baka fara ba sai da ka zo ka hawo mota kai duk yayi an gane ku wannan rana ta takwas ga wata za a tafi mina abinda ake so a zahar da ka a can kai a zahar dama kasar za ku yi kai da limami ku yi la'asar kasar za ku yi magariba ba a takaice ta dama ku yi isha'i kasar asubahi yadda suke dari ya waye wace gari nawa ga wata kenan tara ga wata to ne ranar arfa za ka tashi daga mina ka kudin na kayanka a tafi arfa ana ta talbiya a hanya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in ka dama bayan talbiya kuma sai ka hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in labbaik allahumma labbaik kana sarkawa da juna an gane ko za ku wuce iyakar muzdalifa kun wuce mina kun wuce muzdalifa kun za ku je wurin da ake kira urana to a nan gurin ne inda da ne babu cinkoso lokacin manzon Allah manzon Allah ya dan yada zango a wajen har sai da rana ta yi zawadi da rana ta yi zawali sannan ya ci gaba ya je wurin da ake kira namira daf da shiga filin arafa a nan gurin ya hada azhar da la'asar sai da aka yi hudu ba sannan aka sallaci azhar a biyu aka tashi aka yi kama kuma aka sallaci la'asar a biyu sannan aka shiga arafa to amma yanzu cinkoso ba zai iya waka tsare mutane a wannan wurin ba tsayawa a wurin musahabi in kai ka iya tsayawa kai ɗaya shi kenan in baka iya tsayawa baka yi tafiyar ka kawai saboda cunkoson mutane ya yawa mutum wajen miliyan biyu miliyan uku ko sama da haka ya za a iya zai wahala ka iya sarrafa to yake su tsaya a nan gaba da ya sai a mutu da yawa da haka waɗansu za ka san mutum goma masu na arfa to amma dai lokacin da ake kira na tsayawan arfa baya farawa sai bayan rana ta yi zawali an yi azhar da la'asar ko kai kaɗai za ka yi sallah ana son ka yi jam'i a wannan rana jam'in da ake kira jam'u taqdim ka jawo la'asar ka sallaci ta lokacin Azahar azhar raka'a biyu kai sallama sannan ka tashi kai la'asar raka'a biyu kowace da ikamata to idan an gama wannan